maybe wata wani abu ke bukata ne miki ne a matsayin gudunmuwa na Allah sarki dan uwa da ma ka mace tun da abin ya riga ya matso a ka rarraba a tun da dai na tambayi ki faɗa min kawai kin gane ai mm, wai na ga da abin ma bai wuce kwana hudu ba shi sa na ce kawai ka mace ka takura ma kanka haba ni bai fita ana ta da gidan kawai ki faɗa min okay tun da ka ce barin gaya tun da ka ce in gaya maka barin gaya maka kawai wa ina jin duk kifa The number you tried to call is currently not available. Please try to call. Hello? The number you calling is busy. Please call back later. Hello? Your call credit has been accepted in the call terminated. You can borrow ATM and continue calling with the new entering extra time. Dial the 606 hash to check if in a place or only one card. Yauwa kar a manta domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zafafan bidiyoyinmu sai ku biyo mu a YouTube channel mai suna Hafiz TV. Kar ka manta ka danna subscribing sannan ka danna kararrawar sanarwa. Mun gode.